آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي أشرين لبيار جوتن المحرم شكرا تدبو إلي لدي حدود أربعين لبيو wanda ya dace da sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ɗora kan inda muka tsaya a mu na littafin al bukhari wanda muna cikin tafsir suratul ma'ida jiya mun karanta babin fadin allah falam tajidu an fatayyamu musa'idan tayyiba hadisin da yake magana akan asalin samuwar wato ko shar'antuwan taimama asalin shirarruwan jimama iskan na aisha a lokacin da suka tafi aka samu matsalar kacan sarkata haddai aka ce neman ruwa ba a samu ba Allah ya saukar da ayace mama قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عائشة سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وثنى رأسه في هجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في بلاد فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني ثم إن الذي صلى استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء ولم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية فقال أسير بن هبيب لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم imam bukari ya sace kawo mana wannan isar ta wani isnadin daban da wani wato lafazin daban daga yahya ibn suleiman aljufi malam imam mutumin kufa ne amma ya zauna a masar mutumin kofa ne Yahya bin Sulaiman yace haddathana Ibn shi ne Abdullahi ibn Wahab qala akhbarani Amr Amr bin al-Harith shi ma mutumin Masar ne أن عبد الرحمن بن haddasa حدثه an أبيه عبد الرحمن بن ya ba da الأماري daga babansa القاسم Ibn Muhammad. babansa shine alƙasim alƙasim ɗin ɗan gidan muhammad muhammad ɗin ɗan gidan sayi na abubakar tattaba kunnen abubakar ne daga na aisha allah ya dare ita ta ce sakarar ilalatun lingil bai da sarƙata ita ce ilada sarƙata ta faɗi a wani wuri da ake ce shi bai da a wannan riwayar an gaya mana cewa a bai da ne a wata riwayar kuma aka ce a wani wuri da ake ce shi zatul jaish zatu aljaish wa nahnu dakhilun almadina muna kokarin shiga madina laka sarƙata ta faɗi fa ana khallabi sallam rahilatahu annabi ya tsugunar da ko ya durkusa da abin a aka sauka ana jira har ya ainihin wato saka kansa ya kwanta a kan ya yi tulo da cinyar na aisha shi fi hijiri fasana ra'asahu kalmar sana ra'asahu tana nufin wada'a ra'asahu fi hijiri yana mai bacci shi ne ra'idan sai sai na abubakar ya fuskanto lokacin da mutane suka ce masa ga aisha ta ajiye mutane ana ta neman sarƙata kuma lokacin sallah ya yi ko ya kusa za shi babu ruwa da haka eh, annabi kuma shi yana kwance yana jiran a samu sarka a tashe shi a tafi da abubakar ya zo ya falaka zami na wato ya ainihin wato zungure ta da itace kamar yadda mani sunan shi muka faɗa jiya ya ɗan zungure ta da ɗan itace yana yi a hankali shi ma dan kada ya yi mata da ƙarfi ko ya daga sauki a nan ya tashi daga bacci yana cewa kin ajiye mutane a kan sarƙa ana aisha take cewa sai ta faɗi abin da laraba su da irin kamar mutum baya son wani abu ya faru saboda muhimmancin wannan halin da yake ciki ta ce fabil maut da rasulun sallallahu sallama wa kada wajahani ta ce matsayin annabi yana jikina yana kwance ba na so in motsa shi ya tashi amma fa abubakar ya ji min auja'ani ya ji min abin da zan ji zafi ya soke ni da itace amma na cije na makare na kina motsa saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce sannan sai annabi sai ya farka yana farkawa da lokacin sallah yayi ne sallar asuba faljumitar ba aka yi ta neman ruwa aka yi ta nema aka yi ta nema falamin zai ba a samu ruwa ba na kuma lokacin sallah ya yi shi ne allah ya sokar da wannan ayar ta cikin sun zuma'ida ya yi wa lazina amunu idan kumtum ila sala فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا har zuwa inda Allah ce falam jido ma an mu musa idan ba aka ce ku yi alwala yayi bayani yadda za a yi alwala in ba ku samu ruwan alwala ba to sai ku je ku yi ce mama usaid bin hudayr yake cewa hakika Allah ya yi albarka wa mutane ta dalilin ku gidan na abubakar لقد na su fi فيكم ya ala abi ne hakika Allah ya yi albarka a cikin ku ya iyalan abubakar ma antum illa barakatan lahum ai ku iyalan gidan abubakar ai ku albarka daga mutane wannan tun a wancan lokaci sahabbai sun san da darajar iyalan abubakar da shi darajar sayidina wato abubakar din suka faɗi alheri a kansu su wannan isar irin ta jiya ce kawai dai an ɗan ƙara mana wasu bayanai wadda jiyan ba mu same su ba sai aya ta gaba fadhhab anta wa rabbuka ina inna hahuna qa'idun babi ne da imam bukhari ya kawo shi da wannan aya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عن طارق بن شهاب سمعت بن مسعود قال شهدت ابن المقداد وحول السند شيني وانا حائل يا تنجي اسنادي كلام يرد كون وحدثني حماد بن عمر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقتلا إنا هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه وكيء عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم sun ce da annabi azhab ka tafi da kai da Ubangijin ka je ku yaƙi ina hankuna ƙa'idu mu ka muna zaune a nan ba inda za mu ce azhab an taɓa rabbuka faɗatila ina hankuna ƙa'idu asali a shi ne kamar yadda malamai suke faɗa duk da imam ibn kasir ya yi tsokaci a kan ita kisa annabi ne aka gaya masa nan musa don a wulakanta shi su gaya masa magana ta batanci ka je ka tafi ka yi yakin da kai da ubangijinka mu ba za mu bi ka ba yahudawa kenan da musa ne ya umarci mutanensa su shiga wani gari na aljabbarin an gane ko haka ake cewa jabbarin kuma yadda ya zo a cikin alkurani wasu ci ne garin Arefa. ya tura musu mutum goma sha biyu masu ido don su je su ba shi labarin an bi umarninsa an tabi wannan gari da suka shiga garin sai su ga wani abu mai girma wato wanda ya ba su mamaki kuma ya ba su tsoro رأوا أمرا عظيما من هيئتهم وعظمتهم suka ga manyan mutane ne mafi wannan yaƙi da ƙarshe suka yi koli suka ja baya suka ce gaskiya su ba za su je fiye wannan mutanen ba a je a gaya wa musa da shi da ubangijin su je su yaƙi waɗannan mutane kaga wannan mutum akwai rashin kunya a ciki akwai wato rashin mutunci a cikin namun ɗabi'ar yahudawa ne suna irin wannan abu fa za ba an tawarar buka buƙaci na ina hauna ƙa'idu mu dai muna nan muna zaune ka je da kai da ubangiji na ka je ku yaƙi ne malaman tafsiri sun ka kawo waɗannan isoshi a ƙarƙashin wannan aya amma imam ibn kafir yake cewa akwai nazar akwai ta cewa akan isnadin yace wa qad kafirun min al-mufassirin akhbaran min wadi bani isra'ila fi azamati khalqi ha'ula'i al-jabbarin bayan wannan waɗannan mutane da annabi Musa ya ce a ji a yaƙe su da yawa akwai maganganun banu isra'ila da suka yi na ƙarya wajen bayanin girman halittar waɗannan mutane shi ne ya sa suka isa shi da su yaƙi mutanen so ibn kafir ya ce lallai akwai ta cewa akai um, akwai wato alamar nazari a wata riwaya aka ce mutum ɗaya a cikinsu kawansa ya kai zira'i dubu uku wannan jabbarin eh, can asali kisar allah ya ba da labari a cikin suratul ma'ida da annabi musa yake ce da mutane ku shiga su ce ina kawman jabbari na illa nan da kulaka حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن أمر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها maganar a bada umarni su shiga su ƙi su shiga akwai ta ƙur'ani ya tabbatar inna lan nadkhulaha illa fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha a can farkon ayar ba za mu shiga wannan gari ba sai sun fito fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim fadkhulu alayhim al-bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in kun shiga kuntum tukhrabun ghalaba wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku bi umarnin annabi ku tawakkali ga Allah in kuntum mu'minin قالوا يا موسى سوى أن موسى أمسى cewa إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها mutukar akwai wannan mutane a wannan gari ba za mu taɓa shiga ba har abada ma da mu fiya an ha ku tafi kai anta da kai wa rabbuka da ubangijinka ba katila ku ji ku yaki inna ha kuna qa'ilu annabi musa ce illa wa قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين يتي يا أبيتي قال لا أبن نمر لك بان لك أرفي بان لحالي بان لإيكو إن بان لنيلة وأنا أخبرنا لا أملك إلا نفسي وأخي الله كشجرة كانينا لو أنا متانا باسكين أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين يتي لسوا فاسقين سبو دمي faraju an ba'atillah sun ki su bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sun ki su yarda da umarnin annabi kin yadda da umarnin annabi kin yadda ne da umarnin Allah Shi ne Allah ya ce an haramta musu wannan guri sai sun shekara arba'in su shiga duniya suna cikin rudu mutane anan musa nan. shekara arba'in allah zuba su a daji kawai ya fi huna fil ardi kawai suna ta tafiya musan inda suke shekara arba'in ba su da kimɗi ba su da nutsuwa ba su da zaman a su ji daɗin rayuwa shekara arba'in suna cikin ti in an ce ti rudu da tashi hankali da yawa wala ta asu an kwamin kasitin sakamako ne na saba wa annabi sakamako ne na saba wa annabi su duk wanda ya saba wa annabi daga cikin annabawa to zai ga kaskanci ba sai annabi muhammadu kaɗai ba sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa ga baki daya to da mutane Allah ya zarge su wannan musifa ta guda sun ki umarnin da Allah ya ciro musu wannan kenan idan mun zo magana akan iskar girman mutanen su waɗannan jabbarin ne na gaya muku wasu na wuce gona da iri wajen bayanin girman halittarsu tunda yana nan a rubuce amma isnadin yana da cewa in an ce mutum ɗaya tuluhu talatatu ala zira ya kai zira'i dubu uku da zira'i ɗari wato uku da talatin da uku haka suke cewa zira'i dubu uku an ce zira'a nan daga nan zuwa nan daga ƙarshen hannu zuwa gwiwan hannu ka auna na matsakaicin mutum ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka jera guda dubu uku to ko masallacin nan ai zai fi zira'i lallai ba ne watakila bai wuce dari da wani abu ba in ma ya kai dari dubu uku wani irin tsawon ne shi wannan dari uku da talatin da uku to kuma wannan ya saba wa iskar da ta zo a cikin hadisi ingantacce da aka ce babanmu adaba adam Allah ya halicce shi tsuluhu sittuna zira'an tsawonsa ya kai zira'i sittin zira'i nawa sittin tsuluhu sittuna zira'an to kuma a hadisi annabi ta sun malam ya zalil khal yankusu hatta al'ani shi asalin annabi adam tsawonsa za'i ɗaya biyu uku hudu biyar har sittin a farkon halittarsa da allah ya yi to amma duk duniya ba wanda ya shi tsawo duk halittar da aka yi ana rage tsawonta ana rage tsawonta ana rage da annabi ya ce har yanzu mutanen da sun fi na yanzu tsawo mutanen da sun fi na yanzu tsawo mutanen da sun fi na yanzu shi sa an kaga mutum a cikin in ka ga mutum dogo can sai ka ji ana ce ai dogo ne saboda mai ba a saba ganin dogayen ba so ana haihuwa ana halitta ana rage ba ni sunan shi ana ta rage tsawon mutane ana ta rage tsawon mutane har zuwa tashin alkiyama za a ta rage tsawon su mutanen to kaga wannan ya ci karo da wannan hadisi da aka ce annabi adam shi kansa tsawon sa zura'i 60 ne yawa su wannan kisar ba su inganta ba um, to sai kawo hadisin um, abu nuwayin shine alfadlu bin dukain malamin imam bukhari ne uh, daga isra'il shine isra'il ibn yunus as-sabiri isra'il ibn yunus as-sabiri daga mukharik مخارج بن عبد الله الأحمصي مسلم كوفني daga farik bin shahab shi ma al'ahmasi shi ma mutumin kufa ne farik ibn shahab al'ahmasi albajali al-kufi ya ce ya ji abdullahi bin mas'ud zaman idan an yi itilakin abdullahi a cikin riwaya na mutanen kufa ana nufin ibn mas'ud ne kamar yadda imam asyuti ya faɗa a cikin alfiyar ya ce na je gurin shahidtu min al-miqdad ibn umar wa haddathani hamdan ya canza isnadi ko wa haddathani hamdan ibn umar hamdan ibn umar ya zartar da ni shi kuma daga abun nazar abun nazar shi ne hashim ibn qasim al-tamimi al-qurasani mazaunin bagdada mazaunin bagdad daga al-ashja al-ashja shi ne ubaidullah ibn abdurrahman shi kuma mutumin kofa ne hadisin ne dan iraki ne gaba daya daga sufyan ibn sa'id ibn sauri daga mukharib ibn abdullah daga tsarik bin shahab daga abdullahi ibn mas'ud ya sake dawowa kan isa kawalar mikdad mikdad ah, shi ne mikdad ibn al-aswad mikdad ibn al-aswad ranar yakin badar ya ce ya rasulallah inna la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa mu ba za mu gaya maka ba kamar yadda banu isra'ila suka gaya wa musa ba mu gaya maka ba kenan wannan yana nuna maka can da imam bukhari ya kawo fadin an habu an wa rabbuka na zargi ne ga mutanen annabi musa da suka gaya annabi musa ka tafi ka je kai da ubangijin naka ka je ku yaki suka ce to mu ba za mu gaya maka kamar yadda banu isra'ila yahudu suka gaya wa annabi musa ba wai mu ce maka kai muhammadu kai ma ka tafi ka je ka yaƙi da ubangijinka mu ba za mu bi ka ba ba za mu gaya maka haka ba ba za mu ce ma mu muna nan in na hagu na na ba walakin himzi wa nahnu sai dai mu ce ma je ka muna tare da kai ya rasulullah mu je muna tare da kai muna biye da kai duk inda ka shiga za mu shiga mu ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun sai dai mu ce ka je ka yi yaƙi tare da mahalicin ka ya taimaka maka mu ma muna tare da kai za mu yaƙi wallahi suna gaya wa Allah wannan kalmar فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي تاتي أن ياي ومنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وتو داموة أبنكي دقاشر dukkan abin da yake na damu a wannan lokacin kurfi ya samu walwala saboda sun gaya masa magana ta ta ƙauna annan musa ya yi haƙuri da mutanensa an faɗa wato ba ni sunan shi cikin um, annabawan da suka sha wahala da mutanensu wato ba irin annaban musa sun wahala shi kwarai da gaske ah, sun aibanta shi sun karyata shi har ma aibanta shi a halittar sama yana saka kaya yana rufe jikinsa su kuma da yake kafirai ne ba su damu da sutura ba sai suke cewa ai ba wani abu yasa nan musa yake rufe jikinsa ba ai ciwon kaba ne da shi yayi wana yana da larura ne al'aurar da akwai cuta in ba da ba dan al'aurar da cuta ba don me zai rinka rufe jikinsa ina so yan uwa su gane wannan kisa kuma su gane alaƙar wato tunanin da tsiraici ɗin yanzu da ake da shi don ku gane jizur ɗin tushen yahudanci ne ƙoƙarin shakawar kamar a cewa mutane su yawo ba kaya a jikin musamman mata in sun fara lalata bangaren su to in mace ma ta bayyana tsarkin ta to namiji ba min ba zai aula a wajen to tun asali in kuna karanta tarihi kuna bibiyar abubuwan da ke faruwa to haka ne a hadisin imam bukari mun karanta da ku a nan gurin ba ni sunan shi lokacin da ya zo ya shiga kogi yana wanka shi a nan musa don Allah ya wanke shi daga wannan zargi da suke masa ya ɗora suturarsa a kan wani dutse haka yana wanka sai Allah ya sa dutsen ya ɗauke suturar ya yi sama annan musa ya fito daga wanka a cikin kogi yana neman suturarsa zai sa ya fita kawai sai dutse ya ya tashi da kayansa to shine ya ɗauki sandansa ya bi dutsen yana saubiya hajar saubiya hajar ya kai dutsen nan kayana ɗaya kayana ɗaya kayana to a lokacin da ya tashi ya bi dutsen kaga ai dole ya fita a tsirara to shine su kuma sai suka zo suka kewaye suna kallonsa daga nan aka ce shi kafiri baya kyaman tsiraici a hankalci in san tsiraicin mutum ya kamata ka ne ka so da kai shine karamci ne mutunci amma zuwa suke suka kewaye suna ta kallo na suna ta kallo suka gan shi suka ga al'aurarsa annabin Allah sai da suka gan shi Allah ya tsayar da dutsen ya ɗauki suturarsa akwai ciwo tabbas da zafi amma Allah ya yi masa wannan ne don ya wanke shi daga wannan zargin da suke cewa an yana da wata cuta ta kaba a laurarsa shi yasa yake da jikinsa shi lafiyayyen mutum ne bai da wata illa a cikin wai dan in yayi magana su bi magana su su wannan kenan to kin kaga su tana ba ta dame su ba a wannan gabar kawai su su ta dame shi ku ba ta ture sai shekara shekaru da gajeren wanda yake yawo da yawa za ka gan su sai ta su da gajeren wando da 'yar matsatsiyar riga matsatsiyar riga komai na samu wannan fa ne ake kokarin a gajen mana mu musulmi a hana mu saka sutura ta kima sutura ta daraja sutura ta mutunci mu fa yanzu saboda tsabar kula da sutura ta duba har hula muke sawa in ka tsaya ka lura da hulan nan ka tsaya ka lura da ita kawai wani abu ne kake ɗauka kake danne kan shi danne wai don ka nuna hatta kan ɗin nan ka rufe shi muka tashi a haka duk duniyar musulmi ta san san hula kuma a duk inda ake sa hula alama ne na kamala to yanzu ba ma maganar kula ake ba wandunan ma za ka ga yadda ake sa su sai mutum ya zo ya sai wandan da sai ya wajen minti biyar shida yana kokarin sa shi ya matsa ya matsa shi yana ta ja yana ta ja ya tsame masa jiki da ƙyar zai amina ɗansa saboda ne wai dai ba dai kace sai ka sa su sa ba to za ka sa suturar da komai naka sai ya fito haka akwai na mata ma a haka mutum ya zo ya saka riga in ya zo zai cire rigar nan sai ya sunkuya yana kokarin ya zai daga ganin yadda wata rigar wani ya sa ta yadda za ganta amma ta a jikinsa kai kafin sai da sai da ya sa furisha sosai ya saka wannan rigar in ya yi ruku'i a da ɗansa gadon bayansa a waje hatta wandansa na ciki in ya sa wannan cikin a waje wani kan ma saboda lalacewa ma wannan cikin ma ba haka zai ruku'i ga al'auran tana bayyana saboda shi ya biya hudawa. rigar kirki mutum ba zai saka ba ya watsar da tarbiyyar da aka yi masa na iyaye da kakanni da kamala haka kuma mata ma yanzu misali guda ku duba makarantu akwai makarantun da abin zai baka tsoro kwanan nan na zo wucewa ta wani wuri na ga wata makaranta motoci iya ganin ka inda ka san ɗaurin aure aiki ‘ya'yan musulmi mata sun fito rara balagaggun mata amma dukkan su ba wanda tsiraicinta bai fito fili ba na farko dai suke ɗin suke ne ake sawa tight basket matsatsi ne da zai matse jikinsu sannan kuma gajere wata ma bai kai gwiwa ba wata iya gwiwa balagajiyar yarinya za ka ga duk daga gwiwata abinan abinan sannan kuma sai a tsaga siket ɗin in an tsaga shi to tana tafiya nan cinyarta yana bayyana rigar a matse a matse ba hijabi Kamar wannan kayan ba su dace da hijabi ba masu ɗan alamar kunya ne sai suke sa ɗan ɗan kwali haka ya ɗan rufe iyakan haka amma ƙirjinsu da komai a fili a waje ga iyayensu wani ya zo da gemu ya yi ritaya yana jiran yarinya zai ɗauka rayuwa. ta ƙare a wahala ga kamar shiga da mutu ka bari a cikin makarantar nan kuma galibin musulmi ne suka zo ‘ya'yan don su kafiran ‘ya'yansu suna sabon gari kuma wannan makarantar da nake faɗa a cikin tsakiyar musulmi da ke. mun sha faɗa muna maimaitawa in da tsabar rashin wayewa da umarci. na mai akida irin wannan meye alakar yin karatun boko da bayyana tsiraici cewa akai in sun suka sutura su rufe jikinsu in an yi karatun ba za su gane ba kuma abin tausayi balagagun mata zan tarfata isa ba za su gani ba kuma malamai ne maza za su je su tsaya a kansu suna haila suna koyar da su mana in ka yaran yadda suke fitowa maza da mata jiki da jiki samarin nan sun fito ma nan jiki da jiki daga makaranta wani ma ya rike hannunta wani abu yara a uzubillah kuma mu ne muke ɗaukan ƴaƴanmu mu kai su mu biya kuɗin makaranta tsohu a lalata wa ƴaƴanmu tarbiyya to wannan shine yahudancin ana gidan da za kawo maka tallan yahudancin kuma ka biya wa yahudancin kuɗi kuma duk tsaye su gama bokon da ya gaba duk da ƙarshe in ta kai mutuncin dole da ya ci ta gidan miji ta je ta kama daka tattasai da tumatir ta shiga kicin me su ba a izina ba kuma me ya riga haka kawai a keta dokar Allah tunda Allah ya ce a rufe jiki يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أجل أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال أن يشاء أريك الشيوى أصبح به الشيء ينال بيد الشيء تسي أن كيت والنندوك بعد واحد sai mutum ya je dauki yayan ce kai su irin wannan makarantun kuma ya zo masallaci tsawon gaba yana rike da carbi me kake yi abin da za ka iya gyarawa ka ka ya'ya nawa suke za su yin karatu a makarantu na kima da daraja da mutunci suke cin jaraba da suke gare daidai shi ne dai ka cewa yadda ne ko tsiyar ta kenan tsiyar shi ne dai ka cewa ya kaci ne ko shi kenan inda shi ne Allah ya suke gare wayar da ne ko to waye shi sai ka saba Allah sai ka keta lokacin da ya wani da inda ake da mutunci za ku ga ana kula da dress code yanzu ko jami'ar bayar in za ka shiga farkon kana shiga za ka ga an jera hoton ɗalibai da maza da mata a wani katon signboard an ce dress code ko ba musulmi ba ne ga irin suturar da ake so ya saka musulmi ma ga irin suturar da ake so ya saka za ga mace da hijabinta namiji da kayansa na kaza da sauransu ana so a kiyaye al'adar mutane bai kamata muna musulmi mu je mu ɗebo al'adun arna yanzu irin wannan makarantun na arna ne a kudu idan ka je kuma haka za gansu dukkan yan mata gaggu da gajeren wando da suke suna zuwa makaranta so irin wannan abubuwa na yahudanci ya kamata wallahi al'azimu mu yi kokari mu gyara su a nan wani ɗan uwana ta taɓa gaya muku a karatu muna faɗin wannan banda mai ne saboda yara masu tasowa ko wani Allah zai ba shi wani matsayi ya samu dama ko kuma zancen zai isa kunnen wani wanda yake da dama a gyara wallahi wani yaro matashi soja ya gami ce wallahi mana a ƙasar nan ya ce wallahi ni na je wannan abu ya same ya ce wallahi soja ne ma ya shiga zai ya ce wallahi bayan sun gama training sun gama kaza sai aka je wani gurin da ice cream ya ce malam guri ne malam za ka je kwaɓe ka za a yi zikitar haifuwar uwarka komai fi kafin ya ce kuma wallahi tallahi malam mata ne sau da yawa wani wurin mata ne za su duba ka juya ka a ce daga kafar ka daga kaza ɗinka sai sun dube ka ya ce muna zuwa da wani aboki na ɗan kano ne ya ce kai yace wallahi in dai sai na yi tsirara ne na haƙura yace wallahi na haƙura ce na tsaya ne ya yace ina son aikin nan malam ina son aikin nan yace wallahi ina kuka na shiga wurin nan yaron yana nan yana cikin aikin soja yanzu haka yace ina kuka na shiga kuma nan duk ba a faɗa ba sa faɗa saboda za mu akwai abin kunya ma akwai abin ciwo shi dai nan inda dai je training din in wani dai bai yi masa masabar shi da amurka da gidan da inda suka yi training shi da aka masa duya fada ta ce wallahi malam haka na gobe zai dukkan na rufe na kawai yace yace sai ga ga ɗan mata an turo su wai sunan su zo su duba wai likitoci wai wata lafiya ce za a duba ta sai ta yi digidin saboda wawaye ne marasa hankali ya kudanci ne kuka yanzu me yi illar dan an ce kar a yi tsirara me yi illar me zai rabu to irin waɗannan tabbatar suna nan malam da yawa ba za su yi ba in tirenin za ka je in mai za ka je tana zuwa kafin ka shiga da duk wani gashi a jikin ka ka aske shi kwashe gemu ka kwashe komai haka za ka fito yan gaɗin da ka san guna haka za ka fito wallahi tallahi haka abin yake ina faɗin wannan mai zan saka ai za mu iya gyarawa in mun so in je muna da kishin Allah in dai muna san Allah wallahi za mu iya gyarawa amma ya lai wasu muke yi wa aiki muna kasar mu amma muna aikin wasu suna can suna ba mu umarni to haka aka ta gani da abubuwa na rashin kirki da za su rinka shigarwa a cikin mutane su lalata musu zuriya da a koya wa 'ya'yan mutsarici daga yarinya mace budurwa tana kyamar hijabi tana kyamar ta rufe jikinta tana sha'awar ta bayyana tsarici ko a gidanka ko a gidan makocinka wannan shine burgewa wannan shine isa ya za ka in sun zo biki su ma ba sa ganuwa barnar ta isa eh, in dai aka zo biki mai yanci to shigar da mata suke abin ba a cewa komai wasu damun ma gyalan ma wullar da shi ake kawai wata da a ne mata ma ya ta lahira take jira amma sai ta yi iskancin dole ta gama cin lokacinta ma ya makure ma gaba daya ba abin ganin ma a jikinta ma amma sai ta yi an garba mu da wannan yahudancin to haka suka yi wa annabi musa a kamar yadda ya zo a riwaya allah ubangiji zai ya tsare mutuncinsa bayan sun yi masa wannan kuma suka zo suka ce da shi ka tafi ki zai da kai da ubangijin na kobe ku yaƙi mu muna zaune ba za mu bi ka ba la ilaha illallah shine sahabbai suka ce manzo Allah mu dai ba za mu gaya maka irin abin da mutanen annan Musa suka gaya masa ba mu ne sai dai mu ce mu tafi muna tare da kai sallallahu alaihi wasallam har har an tuwa rabbuka faƙatila inna ma'akun buƙatilun sai a babi na ƙarshe inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ونعنى تلك المحاربة لله الكفر به sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzon Allah suna yas'auna fil ardi fasada suna yada fasadi da barna a bayan ƙasa ku ji ayar samu sakamakon masu yaƙar Allah shi akwai masu yaƙar Allah masu yaƙar addinin Allah masu faɗa da musulunci da tarbiyya yuharibuna Allah wa rasulahu wai yas'auna fil ardi fasadan suna yaɗa yas'aun fil ardi fasadan yaɗa fasadi a bayan ƙasa suna tafiya a bayan ƙasa suna yaɗa barna Allah ya ce in an kama su alƙali ya kashe su ya ƙattalo ko a soke su a yusallamu soke wannan ne za mu yi magana a kansa sokewa ya za a soke mutum au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanki hannayensu da kafafuwansu min khilaf nan ce min khilaf a gutsare hannun dama a bar na hagun sai a gutsare kafar hagun ne min khilaf ko a tare hannun hagun a bar hannun dama sai a sare kafar dama shi ne min khilaf a yun min al'arzi ko a kore su daga ƙasa daga garin da suke a kore su wannan masu yada fasadi da barna kenan yuharibuna li ajli sakat suna yaƙi da Allah da manufofin da Allah ya ce ai a bayan ƙasa saboda ribar na barna mufsidin kenan asas ba sai na yi dogon bayani ba kun san barna ya da alfasha sabon Allah kenan shine alfasha da cin karo da duk abin da Allah ya hana na karanci na mutunci wannan fasaha ce duk abin da Allah baya son sa shaye-shaye taimakon sace-sace lalata tarbiyya zinace-zinace taimakon luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji Ta dai a cirewa mutane ruhi na musulunci da kuma fitowa ƙarƙar a yaƙi musuluncin a yaƙe shi a ce ba za a yi musuluncin ba Allah yana kallon kowa akwai masu zubar da jini don yin yaƙin akwai masu yin yaƙin da alƙalami akwai masu yin yaƙar musuluncin da tunaninsu akwai masu yaƙar musuluncin da ya ɓarna da yaɗa manufa ta hanyar yaɗa ne manufarsu su dasa muku manufarsu ku karɓi manufar don ku yi faɗa da manufar addinin da Allah halicce ku don shi yanzu a garin nan wani ɗan uwa yake gaya mu ya ji na yi wata hudu ba ya ce ta ya ce malam kenan ya ce lallai malam kuma san me yake faruwa ba a garin nan ba da muka yi a kan gidaje da ake budewa na lalata yara 'yan mata da matasa yara samari a garin nan kaga mutum ya zo ya bude gida ya kafa kayan shaye-shaye da kayan shisha da kananan ɗakuna da swimming pool kango ne zai samu babba kewaye shi ya mai kayan alatu a kan kayan kiɗa a kawo masu waƙe-waƙe a buɗe ɗin ɗakuna ƙanana na kwanciya da kayan shaye-shaye da kayan kaɗe-kaɗe da wurin wanka yara ne ɗan mata 'yan shekaru goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida da matasan yara suke zuwa wurin a nan mun nan a nan na faɗa nan na san wurin nan na san federationsa da lambarsa da komai abun mamaki wani babban jami'in gwamnati jami'i na gwamnati jami'i mai babban ofis sananne da mota da komai ana bin sai kira ne ce malam ku fa ci da wa'azi fa a gurin nan lalle fa a yi bayani fa lalle fa gwamnati da rufe wurin nan kaga fa su ne fa gwamnati ya ce ya je wurin ya gani da idansa akan kama yara yan mata ƙanana ana rungumar su a fili ce da idan su ya ya gani amma sai an samu sai mutum ya samu dama a zo a ce wai wai wai islam wai wani malami ma aka je wajen taro ma cewa ai ba ma hadimin islam ba ai ai gwani ne ma da qur'ani wani na A saboda zai ba da nan abun tubawa ne dan sakon ya isa a kira ni a tambaye ni in fito wurin yaranmu suke zuwa ake lalata su saboda wani a wa wani gindi ya nemi kuɗi sai na aikin musulunci a nan to kun ji wannan fasad ne fasad har yau har gobe gidajen nan suna nan a garin nan cika suke wallahi kun lokacin da ake harkar corona lockdown na hana mutane fita billahi azimu gidan nan zuwa ake wallahi ba a hanawa Gidajen su ma ake saboda ne sun ɗauko wata manufa suna yaɗa ta za su ba sani ba ne ba sun sani manyan sun sani amma ba wai kula da tafiya mutane ne a gabansu ba ga ba ma wannan ba yanzu kun san abin da ake a garin nan idan mutum ya zo zai yi auren yarsa budurwa yarinya budurwa yan mata wallahi malam akwai inda ake zuwa a kai su wajen maza yan daudu su kwaɗe su su musu gyaran jiki mace budurwa za ta yi aure sai a je a kai ta akwai gidaje na maza in dudu an san su kuma fa kayan manya masu kuɗi masu hali ake yi wa ma wannan abu namiji ne zai je malam ya kwaɓe ta ya yanke mata farce ya mata gyaran baki ya mata kitso ya gyara mata gashinta ya shasha ya mata kunshi ya mata kaza duk ko ina a jikinta ba zai ba inda ba zai taba ba a ranar da za a kai ta gidan mijinta a gidan ake wannan abu fasad fasad akwai gidajen gyaran jiki shaguna da ake buɗe na gyaran jiki a bakin titi da ku ga ana sa hoton mata da alamar kwalliya ku shiga ku gani maza ne suke gyaran jikin ba wai mata na aure ne za su musu a cikin gida ba ba a ce kar a gyara jiki ba amma maza ne suke gyaran jikin shi ma mun faɗa mun yi bayani a garin nan yanzu na a sabon gari in ka shiga an kaɗan akwai layin da wallahi in inyamurai ne maza suke yi wa mata kitso inyamuri ya buɗe kamar shagon aski ko to shagon kitso ne shi zai zo yarinya mace budurwa ta miƙa kai a ji a mace kitso inda ta lissafa muku irin waɗannan abubuwan da suke faru wannan a ita garin nan kaɗai na gaya muku ban tsallaka wani gari ba kuma duk akwai shi yana nan kuma an sani kawai kai ne ba ka sani ba sai za a zauna lafiya akwai kusa ta Allah da ya wuce wannan kuma abin da zai bukata maka rai wanda kake tsammanin da zai ba wallahi sai ɗauki 'ya'yansa ya kusa a musu wannan abu tsabar gajeren tunani kawai saboda rashin hankali mutum ya zo ba ni sunan shi za ka yi aure ka ba da kuɗi dubu ɗari kaza a kai yarinyar da za ka aura wajen namiji wai ya mata gyaran jiki namiji kuma a kawo maka ita ba muku maganar haka fati da za a yi aure mace ta zo ta fidda karanci da mijin ya zo ana rawa iya rungumarta tana rungumarsa ana zuba kuɗi ana zuba galoli kwanan da aka nuna hoton wasu wai yan canji ne wai wai sun samu kuɗi dala aka yi ta hari dala a ƙasa dala ake liƙawa mata ta yi tsiraici iya tsiraici shi kuma ya sako babbar riga da hula ana kiɗa ana rawa ana ɗaukan hoto samari da matasa da abokanai suna ta liƙe wa amarya da ango a garin nan shi ma aka yi kwanan nan mata ta je wurin ne ma take faɗa take cewa gashi nan ga hoton nan fasad kun san akwai gidajen bikin da a garin nan irin event center sanda da in mace ma ta zo da hijabi wallahi sai an kore ta kun san da wannan dama a bakin ma za a ce ba a shiga nan da hijabi haram ne sakin yi jami'a ne duk ba Allah ya sauwaje manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi fa innahu man ya'ish minkum wanda ya tsawon kwana a cikin sai ya rakti lafan kafira wallahi zai ga wallahi zai ga sabani mai yawa kuma wallahi muna faɗa duk wanda yake shugabantan mutane waɗannan abubuwan suna faruwa kuma zai iya gyarawa bai gyara ba wallahi sai ya tsaya gaban Allah ya yi hisabi da shi mu masu karantarwa iyakaci mu yi bayani kuma Allah ka shaida mun yi bayani Allah ka isar da saƙon ga kunnen waɗanda ya kamata su ɗau mataki ma'ajiratan ila rabbikum don sauke hanzari zuwa ga ubangiji ta baraka wa ta'ala fatan mu a gyara a ba mu dama mu yi rayuwa ta musulunci mu bauta Allah mu shiga aljanna ba a bari wasu su zo su lalata mana tarbiyya ba lalata tarbiyya gidajen talabishin suna suka barna lalata tarbiyya gidajen rediyo su yi program da lalata tarbiyyar 'ya'yanmu lalata tarbiya a kasuwa lalata tarbiya a makarantu lalata tarbiya a wurin ba lalata tarbiya a gidan sinima lalata tarbiya a gidan kaza barna duk abin da zai kashe maka ruhi na musulunci na addini taimakon sa ake yi abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yi mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته